da ya haɗa mu a cikin wannan unguwa mai tarin albarka ta unguwar kabuga a cikin wani majalisi na amir al muminin umar bin khattab radiyallahu an ba don kowai ba face domin wato kasance mu ci gaba da muhabarar da aka fara tsawon lokaci mai taken allura ta tono garma a yau a ita wannan muhabara samu za yi mata matashiya da daukar fara'ina a kwana amma kafin mu shiga cikin a ita wannan muhabara ina so na gabatar da uzurruka na da kuma neman abu shafa afuwa da kuma sun masallaci da aka ta tsara muhabara tsawon lokaci ina ba da uzurruka da suke gindarowa ana akan cewa daga zuwa wani lokaci a kusan ikon Allah cikin ikon Allah ba a samu damar da za a gabatar da muhadara ba sai wannan lokaci da muke a cikinsa kaka nake ba da uzuri na ga da su jagoran wannan masallaci akan cewa dukan wani abu wato ya kasance ne abu kamar shi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ma ta sha'una illa ya sha Allah bayan haka ina gabatar da uzuri na ga abin shafa al'umma masu sauraro a cikin sassa na duniya da suke ta bugo waya a kan cewa kwana biyu kwana biyu a ɗauki watanni masu yawa an ɗauki watanni aƙalla kusan an ɗauki shekara guda kenan ba a ji wani muhabara ta allah ta tono galma ba hakan ya zo da ga uzurruka da kuma wasu al'amura da da suke a ita suke ba za a yi bayanin su ba a shi wannan shirin wala Allah a wato zai ga kasance alkhairi insha Allah subhanahu wataala insha zai kasance alkhairi eh, insha Allah subhanahu wataala idan lokaci yayi a eh, a eh, agame yake a ƙasa insha Allah bi bayan haka a abu ta shekara guda da ta gabata wa gabanin azumi an ta jin sanarwa a kafafen yada labarai da ina ne da ina ne cewa shi limamin sarkin kogo zai gabatar da tafsiri an ta yada sanarwa ko duk da ma an ji a gari cewa ana ta yaya ta za a yi tafsiri za a yi tafsiri za a yi tafsiri a fasa hakikanin gaskiya a lokacin mun sha mamakin a ce wai kamar ka shi zai gabatar da tafsiri mutumin da yake da kwantan bashi a idarsa shi yau zai ɗauki littafin Allah ya ce zai fassara mutumin da bakinsa ike cewa mutanen gari yan suna kallon sa a matsayin kafiri murhidi, mai bautar wani Allah da hoton maimunatu don haka zai kulla majalisi ya zai wanke kansa da gari su gan shi ma a matsayin musulmi ba a matsayin mai tafsiri ba a karan fari ita ya tawa cewa zai sa lokaci ba da wannan amsa mun mun dauka kafin azumi za a ba da wannan amsa mun dauka wannan sarrafa za ta kasance sanarwa ce ta wannan wato abu shafi ba da kariya din da za a yi sai muka ana cewa wai za a fassara littafin Allah da ta abin ya sanya mu cikin mamaki domin kwanto a ƙida wato abu shi bashi da yake ga ƙidar mutum da lalle ko ba ƙarar ba ce mutum ya fara zama cewa musulmi ya fara tabbatar da cewa yana bautar Allah da hula sharika lau ya aka an samu da warwara ta yadda cewa bai kamata ka gabatar da wani abu ba kafin imani ya kamata ya kasance da ya kamata ita ka suka kulla ka kira za ka yi shi ne sun kare kanka akan bautan munatu da kai da aini kake da'awa abu ta nan gaskiya dan uwansa wutar ƙarfin ya yi ƙoƙari da ya alƙawari ya cika amma shi da ya alƙawari ya kasa cika har zuwa yau shi sa ya ce ya bi shi bashin hujja shekara tara yau ga shi an tafi shekara ta biyu yi shekara goma sha ɗaya har yau an kasa ba shi amsa ka tabbata da yaro ya yi gaskiya kenan a san cewa ya zama da kai ta ba shi amsa ka kasa ba shi amsa inda a ce an falla akwai kuɗa an ba da ita lokacin da aka yi cewa lokacin da aka da ɗaure ta ɗan uwanka za ku haɗu a gidan ku ba da amsa ya ta ku gudu ɗan uwanka ya tsaya shi ya zarunta da i zai sa zarunta fasa ba zarunta wata domin an yi rugurgu da shi a mahabara ta goma da muka gabatar da insha Allah dukkan bayanan za su biyo baya a kafin Ramadan ina insha Allah subhanahu wa ta'ala eh, eh, a kamata ya kasance ita ya gabatar ita gabatar da wannan bayanan da kare kauri za ta gabatar wa al'umma mutane su ganta a matsayin musulmi mumini a tukunna idan wani ya tabbata sai a zo a yi maganar abu sauran al'amura na ibadu na tafsiri na kaza da abin da ya kama da haka amma lallai ya isa abin kunya a gare ka sai ka rungumi littafin Allah ka ka fassara a halin akwai wannan dattin a tattar da kai mutane suna kallon ka da wannan tentin da kace suna kallon ka da shi cewa ai ba ku ɗarsaka ba sai ka yi wannan raddin ka warware don haka fara warwarewa tukuna sai a zo a magana tafsiri amma abin ta kashi da yake mutum ba ya jin kunya wato zo i tunkari abin da yake shi kansa ya san ba haka bane musamman tafsiri ai ba ka da alaƙa da alkur'ani tukunna zan tara abu a magana fassara shi sanin muhabar da aka tabbatar da lalle ba shi da alaƙa da alƙur'ani ta kusa ko ta nesa amma duk da haka wato sai bi shi abu ta ita da awar tasa da yake wa zai rubuta tafsiri da zai dinga zuwa duk shekara guda Allah kala a fadar juz'i ɗaya mujallaji guda Allah kala a haka haka a samu juz'i 30 abinda baka rubuta su kana hasa so wai zai kai juz'i 30 ai rubutu ba a yi masa kai sheke rubutu sheke wa kansa kai wallahu musta'an a shi wani tafsirin nasa ya kira shi suna dawful fara aljami'u li ashtar tafasir sukanin sara ita kama ta dawful fara wasu a muhabara ta wasu kina ganin sa mai zarko ma iya wannan kalma an yi rugudan raddika sosai a kai akan cewa ya fassara ba daidai ba ya yi fassara ta a ta da son zuciya kuma an kalubalta shi kawo fassara ta daidai har yau ya kasa kawowa da haka a a shi wannan rabin namu na yau zai taƙaita da kalmar ƙarshe aljami'u li ashar tafasir su kana sara mu kwakwashin da zamu kirma an kabiru yayi a akan jawful farashi kaɗai, ni kuma da shi gaba ta aljami'u li ashar tafasir su kana sara a hankali da muka wannan kalma ta aljami'u li ashar tafasir su kana sara abin da ke cewa shine tafsirin ta zai game dukkanin tafsirin mutanen duniya tun da na farkon su har na ƙarshen su ko tafsiri da aka rubuta shi tun daga farkon tafsiri har zuwa na ƙarshe zai tattare a tsawon littafin nasa a fito da shi a shi ne abin da ta da aljami'u a shan tafasiri su kanin tsara, mana su kanin tsara a su wa mutanen duniya a gani ke wani aban ƙasa za a tattare du za a karance su a karaɗe a mamma du a zo a yi muku a cikin a littafi guda lallai ta gaba ƙaramin aiki ba ne a cikin tafsirin nasu kuma zan da an sako wata da'awa da take warware sunan wannan littafin wa aka samu tuffa da warwara ta yadda ike magana cewa a shi tafsiri ɗungurungun ga baki ɗayansa tafsiri da baki ɗayansa inda ana magana tafsiri to sai duna a da haƙƙin tafsiri suka da haƙƙin ifasar tafsiri a ifasar al'ur'ani a cikin sabon ballantana kuma mutanen da suke ba su ba sai kenan idan har ya tabbata sayyidina ali ne shi kaɗai ne yake da haƙƙin tafsiri ina ko za a ce aljami'u da shi tafsir su kana sara a ce mutanen duniya gaba zai duk sun yi tafsiri za a tattare shi mutanen duniya gaba zai sayyidina ali ne a sayyidina ali daban mutanen duniya daban Allah <laughs> ka duba wannan tafsirin wa sai suke a bayyane gaba ki ɗaya abin da yake cewa mutum bai san ma me yake ba tukuna kamata ya kusance abin da ka rubuta sun a kan kasanta akan typhoid din kasanta imo tsabaka da abin da yake ciki amma a sunan daban abin da yake ciki daban kace tafsirin sayyidina ali sayyidina sayyidina ali shi kadai ne akan cewa manzon sallallahu ya ce na yaƙe su akan tafsirin alqur'ani ko kuma za ka yaƙe su akan tafsirin alqur'ani haka irin da maimaitawa dan me kuma ya sunan littafin ka zai kasance mai aljami'u li asar tafsir su kana sara kaga an samu tufka da warwara kenan Allah ya kamata ka tabbatar mutane a wato abin da yake shine daidai a tsakanin waɗannan al'amuran guda biyu bayan haka kuma sai ya kawo wata da'awa da suke gaba akan cewa a shi tafsirin nasa da zai rubuta tafsiri ne wanda yake a a tafsiri ne wanda yake ga baki ɗayansa a matsayin aliki ga littafin tafsiri na babansa tafsirin da bai tabbatar da a himayatan nasa ya rubuta kai bai rubuta ba amma yake da awar cewa littafin nasu tsugurin da ga baki ɗaya su da kasance a matsayin a matsayin ta aliki a ga shi tafsirin mahaifinsa ga abin da yake cewa Yeah. Obrigado. É جوارا وموجتهم على من أبواب من yau to an za abin da faɗa kan akan cewa yake magana cewa za sun tare tafsiri guda biyu na su ga larabci amma bai sani ba na sun mahaifin nasa ya kammala ko bai kammala ba to sai ɗaya a gefe kuke ta ya kammala au ashe ya kammala to to gashi an ƙare shi ilimi ashe na san nasa ya kammala tafsirin to dai to to da ya kammala to wannan tafsirin da za a rubuta na sayyidina Ali din zai zama to ta'aliki da tafsirin babansa kayakin zai kasance magana sai da ta take sharhantar maganar babansa a ne aka fahimci waye falala a tsakanin sayyidina Ali da mahaifinsa kin ga cewa littafin da zai rubuta da manganin zai sakar manganin sai sayyidina Ali a ciki idan kule rubuta littafi to za su sharhanci za su ta ta'aliki a kan littafin babansa ina ta ke nan eh, akwai magana a nan nan ma nan masu su kare warware ya kamata ka fito kai mutane bayani ah, wanda ku bayani na hankali sosai a nan za ka fahimci cewa wato mahaifinsa ya fita na aljirman darda idansa sai ce lokacin da ya zo zai girma babansa sai manta da zai sai zina al'ikin guna ta tafsirinsa da yake da maganin sai zina a ciki zai kasance ta aliki ga littafin babansa da ya rubuta yake nan mai sadina eh, baban su ya fi sadina na daraja idan sa kenan ya ka fahimci cewa da a wadda ake kan sadina na za a wadda ta ƙarya kawai ta hayaniya da rashin hankali in ba ka ba a ka ba haka ba ka tsawara wannan tunanin ba mutum kana son sadina ali hakikanin soyayya ne kaga wannan fuska da warwara ce a da shi mamun yan kogo limamin yan tamore a wato an ike bayyanawa a wato mana a cikin wannan hayaniyar da ya gabatar a shekarar ta gabata a bayan ya gama bayanai da suke da alaƙa da sunan wani lissafin da kuma abin da ya kunsa sai kuma ishiro ike magana a kan cewa a tafsirin alƙur'ani a wanda ke da haƙƙin tafsirin alƙur'ani shine sayyidina ali amma da ya kasance sayyidina ali da shi da zuriyarsa ba a ba su dama sun fassara alƙur'ani ba shi sa yau duna mutunci ji waye gari ƙur'anin da yake hannunsa baya aiki alƙur'ani na yau da ake karantawa baya aiki a hannun musulmai ba shi da wani tasiri tsakanin musulmai me ya janyo haka sayyidina ali da ba a ɗauko tafsirin ba ana karantawa idan akwai kenan da aka wannan dalilin da ya faru shi ya zanyo cewa musulunci ya shiga matsalolin da ya shiga a yau ga musulunci suna kansa alƙur'ani amma alƙur'anin baya musu aiki da aka ya kawo shubuhohi ya ambaci shubuhohi masu tarin yawa a cikin wannan wato hayaniyar tasar za mu bi shubuhohi eh, da za mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya mu warware su a tare da amsoshinsu insha Allah subhanahu wata'ala a ya kawo shi ta farko da cewa kan cewa a ambatan akwai suna kuna da ambata mai matukar muhimmanci da na tsallake ta bayan ya gama kawo na tafka da warware take tabbatar wa kansa shi kansa tafka da warware ko dandandan din idin gari a tafsiri yana neman abin da zai yi ya rasa isa ya kawo mutane wannan rashin hankali da wasu za ka zamu kunna shi yanzu ita dandandan idin ga yi yana neman abin yi ya rasa a daidai dai gaji ana so a tafsirin amma sai aka ke babu abin sai aka dinga bindin aka rasa abin yi daga abin da yake faɗa za mu kunna shi ku ji shi an ji ko ya daɗa yana ta bincike yana tunanin me zai ƙara a kan basirin magabata abinda suka kawo ya kawo ya tunanin me zai rage abinda suka ɗauwala a rage saka me zai kaza me zai kaza maka sai ke cewa ya daɗa a cikin haka yake ta bindin yana neman abin yi mana ya rasa abin yin ne sai ake ta bindin a ta kake nan sabbin da nasa gabaki da bindin ne gabaki da ake da ɓata lokaci kake da kamata a ce ma dama za ku mutane bandin bandin da lokaci ya musu tafsiri a tafsirin alqur'ani ba bandin bandin bane tafsirin alqur'ani ilimi ne in kana shi ka fito kai in ba ka da in ba ka da ilimi kai shuka ka kyala mutane masu yi amma ka zo kana daina hankalin mutane kana wai tafsirin alqur'ani da kana bandin bandin a ciki a cikin ayoyin Allah a lalle wannan ba karamin kuskure bane a mun ga wato al mutum da yake da awar shi mujtahidi ne shi mujaddidi ne na musulunci gaba ki na azumin musulunci a kanta wannan asari asarin nasa ne na tajjidin musulunci gaba da bai kamata a ce mujaddadi zo na bindin bindin ba a cikin tafsiri mujaddadi ne sunan mujaddadi zo na bindin bindin lalle lalle abin da ya isa to sai shubohin da yake kawowa akan cewa alqur'ani baya aiki a hannun musulmai ya kawo ayoyi da yake ganin cewa zai iya rudar jahilai da su a kan cewa waɗannan ayoyin da kasin eh, dalilansa da ke tabbatar cewa alƙur'ani ya aiki ga wani sa'ayoyi sai kan ka duba suna aiki ko ba su aiki ya tabbatar in ka tabbatar da ba su aiki kaga ashe ba ya aiki kenan kaga sallar da kake ma duk aikin banza kake kenan shi ne abin da yake nufi domin alƙur'ani mu mu mun yarda alƙur'ani ne mana aiki ko eh, a karanta shi a lafazi kuma a fahimci ma'anar a aiki amma tun da sai da ba a bar shi ya fassara qur'ani ba ba ai kaza ba ai kaza ba da qur'ani an tura masa tasiri ba zai aiki ba ga abin da yake fada dalla dalla domin a saurara Allah a cikin suratul yana cewa ma الكريم انزل ما عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين طيب. انت عارفة لي ما بعدنا الكتاب من شيء كده التوبيرين ده Thank you. صيانة لكل شيء yau to an ji shigo akan cewa wai idan idan kafirai tura sai suka ce ma a shi alƙur'anin ka ya ce ma farabna fil kitabi min shay an sai suka ce ma suka ce wa an zana alaka kitabul tibyanan li kulli shay'in me ka ce in ka zo ka ce wannan ayi wato ayoyin suna magana ne akan abin shafa eh, akan abin shafa addini an zaba kuka musu wannan ayan suna magana ne akan eh, sun game dukkanin kuma sai to ai gashi gashi gashi gashi to nan eh, idan kalli ayoyin a tafsirin su a ka duba ayoyin alaka in ka ɗauki aya ta farko Allah ala yake cewa wa min dabatin fil ardi wala ta'irin yadhu bi zanahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yahsharun Allah kuma na faɗa ke cewa babu wata dabba da tafiya a ban ƙasa ko wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa. fasa sun zamanto al'ummatai ne kala kala min mislukum irinku ma ina su kitabi min shai, ai bar komai ba a cikin alkitab kuma ila rabbihim yuhsharun sannan bai zuwa ga ubangiji ga bakin su za a sashe su nan a saboda rauni na sani sai dauki alkitaba anan waye alqur'ani alƙur'ani ne shi ai ala ta ala ce ma farna fi kitabi mai shi babu abinda muka bari a cikin alqur'ani mana komai an kawo dan haka nan hujja ta da cikin cikin da da an take nuna cewa me alqur'ani baya aiki alqur'ani baya aiki a fahimtar sa da don ka fara da alkitabu Allah subhanahu wa ta'ala ce ma farna fi kitabi mai shi babu abinda muka bari a cikin alqur'ani a hakika wannan fassara fassara ce take ta kuskure alkitabu ana ana nufin allahul mahfuz ma farradna fi kitabi min shay ba mun bar komai ba daga lawul mahfuz komai mun rubuce shi kuma an rubuta shi a lawul mahfuz kuma ila rabbihim yuhsharun sanan bai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala za a tashe su kuma gare shi subhanahu wataala a sarwa daga cikin tafsirin magabata a أنت أمر وارك أبنائنا عباس يتفسر ما تركنا في كتاب من شيء إذا ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب كتاب بروان أبو باء فسيما ربطاش في أم الكتاب فسيما ربطاش في أم الكتاب آه، أخذ أم الكتاب إذا كتب سنة يعني نمي نلو المحفوظ ما تركنا في كتاب من شيء معنى أو أسأل له المحفوظ بمبقوا بأس له المحفوظ face mun rubuta shi kaga wannan fassara ta Abdullahi Abbas ta fito da mai Allah subhanahu ta'ala yake nufi da alkitaba anan ka kina wannan aya ba ta zama to hujja a gare ka cikin na cewa alqur'ani ya gaza ba ko ko alqur'ani baya aiki a shi alkitabu daban da wato abu shafi ma'anar da ka bashi a cikin wannan hayanai da ka gabatar sai aka duba aya ta biyu da ya kafa hujja da ita da Allah subhanahu ke da Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ha'ula wa nazzalna 'alayka kitaba tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin a suratul nahl ayata 89 a ita ma ayar wato Allah subhanahu ta'ala ke cewa lokacin za mu tashi wato mai shaida ga dukkanin wata al'umma daga cikin kawunansu a lokacin za mu zo daga kira mai shaida ga al'ummarka alha'ula shahida sai Allah ta aiki ta wa nazzalna alaka kitabata bayanan li kulli shay mun saukar ma alkitab littafi kenan na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake ne fi tibyanan li kulli shay domin tantancewa ga dukkanin komai wa kuma alqur'ani shari'a ya sauka ma da shi ne domin shari'a bayi wa rahma da jin kai gare su wa bushra lil muslimin da kuma bishara ga musulmai a abinda wannan aya abinda wannan aya take nufi Allah subhanahu wa ta'ala cewa babu wani abu eh wannan ayar ta kunshi dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa ta dan adam da abu shafi addinin sa gabaki ɗayansu wani bangarori na rayuwa ta addini da eh, da kuma rayuwa ta ɗan adantaka ga baki ɗansa alƙur'ani mai waraka ne ga dukkan tsaron guda biyu domin Allah sama ta'ala ta wato mana mun saka da alƙur'ani wannan zo min alƙur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yuzidu zalimin illa khasara ita muna saka da alƙur'ani wato ya zamanto wato ainihin shifa'un waraka wa rahmatul lil da kuma rahama ga mu'minai wala yuzalimuna illa kafara babu abin da ke ƙara azalimai face tabewa da asara lalle a ƙira ta musulmai shine alqur'ani ne yayi bayani ko shine ma'aunin dukkanin wato al'amuran na rayuwar dan adam gabaki daya tabbata alqur'ani shine ma'auni da zaka dinka auna dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwarka komai za ka aikata ka dubi mai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba aya tana nuna cewa komai akwai shi a cikin Qur'ani ba komai dukkan sunan ababai, sunan al'amura akwai su duka ne zaka girki zaka kaza zaka kaza akwai su a'a tibiyanan da kullu shay shari'a zaka gaya ma ya zaka ma'amalanci kowane abu ba ana magana cewa kowane abu yana cikin Qur'ani ba tibiyanan tantancewa haka ma'ana take tibiyanan da kullu shay domin tantance dukkanin al'amura hakikalin hakikalin lamarin ne mun yi imani kuma haka abin yake alqur'ani tantancewa ne ga dukkanin rayuwa dan adam duka abin da aka aikata abu ta hasken za ka samu waraka a kai wato akwai ɗaya cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr al-Ghifari yake cewa laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuqallibu ta'irun jarahayhi fi as-sama'i illa dhakara minhu ilma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban mu babu wani tsuntsu da yake juyawa a sanin samaniya fata ya ambata mana wani ilimi da yake da alaka da shi haka mai wani zana alaka ta mutu biyanan li kulli shai bayani da bayyanewa game da dukkanin komai in dai akwai wani abu na ilimi na fa'ida sai manzon sallallahu alaihi wasallam sahabbai bayani kaga hakikanin mai lamar qur'ani yana aiki kenan a wata fahimta da yake ta yaya ta alqur'ani baya aiki haka na in ka duba a ah, hadisi da ta sallallahu akwai wajen farisi da da wato an imam ya fitar da shi a da hadisi mai lamba ta da ta da kuma 605 da kuma wato wato ma akwai wajen shi ma ya kawo wani hadisi mai lamba ta 316 daga salman al-farisi yake cewa wato tashin mushrikai wato mun haɗa shi a hanya sai yake tambaya ta wahum yastahabi'una bi inni ara sahibakum yu'allimukum kull shay'in hatta al-khara'a kisa ina ganin abokin ku ma na manzo Allah sallam wa yana koyar da ku komai hatta al-khara'a har tsuguno ne ban daki ya abun yake yana ga masa domin izgili sai ki tambaye ki ya abun yake shin haka ne ko ba haka bane wa nazalna alaka kitaba tibyanan li kulli shay sai da tabi mai girma yake cewa azal tabbas kware ku yana koyar da mu komai tibyanan li kulli shay Muhammad sallallahu alaihi mana bayanin komai ke cewa amarna Allah na taqabala qiblatan wa la nastajdi bi aymanina yake cewa ya umarce mu Allah na taqabala qibla in za mu biya bukata kada mu fuskanci alqibla wala nastanji bi aymanina kada ko mu tsarki da hannun dama sai kuma zo mun tsarki da duwatsu mun tsarki da duwatsu da suke ƙasa da uku haka na kuma in za mu sada mu tsarki da abu shafi eh, kashin dabbobi ko kashi yake da tabbas eh abun haka yake wani zai ta shafi su tibiyanan da kullu shi. Lallai abun haka yake Lallai abun haka ta me ya tabbatar da alqur'ani yana aiki a cikin dukkanin komai na rayuwa dan adam tibiyanan da kullu shay manzo sallam Allah ta'ala ya kushe domin i bayanin akan dukkanin komai i gyara rayuwar dan adam gabaki ɗayanta ba ka rayuwa ta masallaci ba rayuwa ta ciniki ta komai addinin musulunci ya yi bayani ga baki daya don dan ta kenan wannan fassara da aka yi da aka kawo ta cewa a shi alƙur'ani ƙarya ne bai bayanin ko ba ta ga kenan abu ne na son zuciya da rashin tunani da hankali a tabbas alƙur'ani wato Allah ta'ala ya aiko shi eh, ya saka da shi ne tibiyanan da kulle shai domin i bayanin dukkanin komai ba wai koman ne a ciki ba a'a yi bayani game da dukkanin komai domin Allah subhanahu wataala ya saka bayani cikin balaga da hikima ba zai yi a ce komai ayi bayani a kawo shi yadda yake ba a'a za a baka ma'aune ne na alhalal wal haram domin ka auna abin da ya cancanta da abin da ya kamata ka aikata a cikin rayuwarka nake nan ta wannan mahangar samu cewa alqur'ani mai yana yin aiki a cikin rayuwar dan adam kuma in kai shiriya ne gare ta ba an kai bata bane domin sai da alibi fassara ba a'a alqur'ani shiriya ne da ɗan adam ga baki ɗaya ta shigowa ta gaba da ya kawo wata aya da cikin ayoyin alkur'ani domin ya baza wasu tunanin mutanen da suke gabansa da abin da ke cewa wanda jawabin ku shi ne wala ta yi wala ta zama wa antu wala ta zama wa antu wala alawarin kuntu ne ko bi a sama ina saman ta kuwa yau ba a daga yasa su kun sauki ba a jakara sun kun tsaya ku kusa ku ta ba ina a alawa yawa an da abin da faɗa cewa akan cewa mai isa kafirai suke ta cigaba ko kuma ke cin baya kullum kafare na duniya suna ci gaba amma musulmai suna ci baya a ala sa ala ya faɗa ya ce wala tuhinu wala tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin kan cewa kada ku samu karewa gwiwa kada ku takaici wa antum al'alawna ku da madaukaka a ban ƙasa in kuntum mu'minin idan haku mu'mine ne me isa musulmai suke ci baya Allah suke ci gaba a wato abin da yake anan shine a idan aka duba a kan cewa aya mai take magana a kai wato zai bayyana gare ka wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da kuma wato ita ayar mai ta kunsa na ma'ana da abu shafin hukunci wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kita qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin hada bayanun lin nasi wa hudan wa ma'rifatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'luna in kuntum mu'minin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kita qad khalat min qablikum sunanun su wannan ayoyi sun sauka ne lokacin da aka yi yakin Uhud an gane kamar da ibnu jarir yake faɗa yake cewa wannan ayoyi sun sauka ne domin Allah subhanahu wa ta'ala da kansa wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'aziyya akan abin da ya same su a yakin Uhud bai sun fita yaki tare da su ne masu gaskiya akan kafare Allah ta'ala ne ya jarabe su ba wai ayin ba sa aiki bane ba wai imanin baya aiki bane a'a ga sahabbai an jarabe su an ci su a yaki hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai da aka fitar masa da jini aka masa roƙa akai ita ta kai fa yaflahu qauman qaumun shadduna biyahum ya al'umma ya da bauta al'umma da suke wa annabi su roƙa aka duniya ba ina kafire tare cewa manzon sallallahu shine da gaskiya amma nan gashi ya ce wai mai isa mai isa musulmai suke ci baya ana suke ci gaba kaga wannan rashin hankali wannan rashin hankali abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ba shi kuma abin da yake faɗa daban da abin da alaƙa sa'ala yake tabbatarwa a cikin alƙur'ani na haske na imani shi gunga abin da yake kawo wa na hayaniya domin ɓatar da musulmai ana ala sa'ala yake taɓar kala da ƙabar ku sunanin fasuru fil azu kan guru kafa kana wasu mukazibin ha za bayanin linnas wa hudan wa ma'a zafin limtaƙin wa ta hinu wa ta hazanu kada ku ku samu karaya wa ta hazanu kada ku ta kai ci wa an tumul a'alau na in kuntu mu'minin ana wato Allah subhanahu wataala yana musu ta'aziyya ne akan abin da yayi same su ko da karfafar su kan cewa kada su ji eh, wato samu karaya a ran cewa ba su tsara nasara ba a su gaba da yi haka sunna take arfala fi qablikum sunanun a irin wannan sunanin sun faru ga al'ummatan da suke kafin kuma su imani wato sabon annaba da suka gabata sun yi jihadi an ci su a yaƙi kuma ku yi haƙuri akwai lokacin nasara da za ta zo a gare ku amma sai aka aka ce wai me isa ake tambayar musulmi na yau wai mai isa kuke ci baya su ko insa annan suke ci gaba mana ayoyin alqur'anin ba sa aiki wai mai isa shi ne sai da alba abin shi yi tafsiri ba an zalunce shi an kaza an kaza an kaza an kaza kuma yake fara. nan ka duba a wato mana shi sau sakon aya din yana yin raddin wannan shubhar ba san tsaya an kawo wasu bayanai da suke da alaka da wannan ba abinda Allah subhanahu ta'ala yake bayani na wato rarrashin sahabbai ya ishe ka misali cewa wato mana Allah subhanahu ta'ala bayan kan imani zai iya zarabarka akan imaninka ga kai da gaskiya me sai Allah sai ya nuna ma me wato akan cewa bisa ga sababin wani abu da ka aikata kamar sahabbai a yakin Uhud ga abin da aka umarce su su aikata bisa ga rauni dan adam sai suka saba akan cewa kada su sako da kan dutse suka sako wannan dalilin da ya sa wato shine ya janyo aka musu abin da aka yi musu a wannan lokaci ka ake nan ne ban shi ga alqur'ani baya aiki ba alqur'ani gaskiya ne kuma wato alqur'ani yana aiki a cikin musulmai wato ba kamar abin da yake faɗa ba a cikin waɗannan bayanan da ya gabata an kaɗa ɗauko shubha ta uku da ya fara a cikin wani tafsirin nasa a wato ita ma shubha ce mai hatsari sosai ga abin da yake faɗa ina abin da su ne da al'amuran tsaro

an ga a wani wani ga wata ce aka shi yana cewa a duba mun tikiti na tabbatin na fi da tarihi na ko ba da tsari ba kotu yana da ta fada yi cewa ku kai ne ya ku kai ne ya ku kuma ji ba ta ku gani zai yi mutu kayan gina inda tafi ba ni ubangiji da tunanin ya yi can zai turu su kuma yana ka sai a turu a gida kai ne ala suka yi kamar kansu imani ya ce haka to da za mu kai wannan ne ga wata ya kanka ne nan ya kawo aya sai da Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah dina amara wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun abin da kita cewa wannan isa ta'addanci a cikin al'ummar musulmai a cikin garuruwan musulmai da yasa hankali ta sassa da ta'addanci ya waita a cikin al'ummar musulmai alhalin Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa Allah dina amara wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun kanta hakika waɗanda suka yi imani ba su suɗanya imaninsa da shirka ba to waɗannan su ne masu security masu zama lafiya kuma su ne masu shirya shirya yau to nan mai isa musulmi suka tsinta halin a cikin wannan yanayi rashin zama lafiya na ta'addanci na sata-sata na sata na kaza da kaza abin da ya zama haka abu ta fahimtar ta ne da qur'ani baya aiki da a ce yana aiki da zai tsara musulmai za su zauna lafiya marasa ƙur'ani baya aiki yanzu shi sa musulmi suke cin halin da suke ciki shi ta kafare suka fi su suke zama lafiya suke da gaba suke da kaza suke da kaza amma da a ƙur'ani yana aiki aka da ya tsare su da ya ba su zama lafiya shi ne abin da ke nufi da wannan zancen nasa da wannan zancen nasa zance ne na hayaniya da rashin hankali domin in ka duba aya da kyau za ka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa haƙiƙa wa'anda suka yi imani imani aka ce walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su sudanya imaninsu da zalunci ba sahabbai suka ce waye ku bai taɓa zalunta kansa ba ku a cikin mu suka ce sai wani sanar sai fasara musu wannan aya ke cewa me inna shirka da gulmun azim ai shirka zalunci ne mai girma mana eh, shirka ake nufi ba zalunci na na haƙoƙi ba ana maganar ne akan shirka a shirka ake nufi da wannan ina shirka da zulmun azim to nan za a ga ayar ta kawo sharɗai ne guda biyu na farko sharadi na farko shine imani na gaskiya in kun imani al-iman al-haq imani na gaskiya ba imani da maimunatu ba da su laila ko da su fa'adu da kaza da kaza da kaza ko kaga a masallaci yana wai Labbaikiya Labbaikiya Labbaikiya ya maimunatu na amanu na na amanu na na amaru wadin maimuna wadin araki ga ya mana lotun da zamu ga maimuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza a ce aka zagi Allah aka zagi manzon Allah duk daidai ne aka ce ranar alkiyama wai jilani shine dogarin maimunatu a manzon Allah shine dogari ranar alkiyama a wajen su wai maimunatu ya Allah alhalin maimuna sunan matar babansa ne yau yau a faɗa don kowa ya sunan matar babansa ne a don haka a bayan wannan kuma mai suna bauta shi kada. na ka kiran ba imani ba kenan kaga ina za a samu security babu imani na lahumul amna ta ita Allah bin amar wa lam yalbisu imanan bi zulmi ya qur'ani yana aiki akan musulmai kai ne akan ka baya aiki Allah bin amar wa lam yalbisu imanan bi zulmi kaga aka ta al-iman al-haq ta kan da adamu talbisu da imanin bizulmi ai shirk shine imanin naka kada ka gauraya shi da shirka domin idan ka gauraya shi da shirka mai alqur'ani ba zai aiki akan ka ba ashe na yake nan a ta ta cika wannan sharadai guda biyu sannan alqur'ani zai gazgata akan ka wato wato mana abin da ke anan shine a wani Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani na sharaɗan da idan ka cika za ka samu al'amur za ka samu alhidaya a cikin wani aya a sannan kuma idan ka duba su turawan wani irin aminci su da su a cikin rayuwarsu kai magana aminci da alhidaya mai fiye da shi a cikin rayuwarsu yaushe mai fiye shi na abu shafi zaman lafiya da abin nan yanzu kuma sai ga ɗa ko ya kashe mahaifansa a ɗauko bindiga ya harbe su a bisa fi ta'addanci da kaza ga yan a kan titi su abu su tare mutane su kaza su zo ko samu guri su buɗe wuta su kaza su kaza su kaza duba da muta akwai shekarun baya akwai wani akwai wani bawan Allah da ya je asalin yayansa yan Najeriya ne amma shi aka yi shi a sanya tashi ya zo supermarket ya yi sayayya kina yana fitowa da bawan Allah na san shi ne har cikin gida yake shiga in ya zo Najeriya a lokacin ya yi ya a kanti yana fitowa aka bude masa wuta kawai ba abin da kawai sai ya fito baki da aka bude masa wuta sai bi sai waya aka aka ce an kashe wani a turai kawai da da masu wannan askin masu kaza su kawai sassa ta'addanci amma ma cewa zaman lafiya suke a turai ba abin da ke faruwa a cikin aljanna suke kaza kaza kuna qur'ani baya aiki akan ku a shi kafin wani imani yake da shi wani qur'ani yake da shi da zai samu al'amuri wani hidaya sannan kuma bashin haka in ka adana magana ta ta'addanci da suke a cikin turai kada ko magana ta abu shafi damuwa da takaici da da suke kunshi a cikin zuciyarsu akwai bincike da aka batar cewa da yawa da cikin mutanen amerika da yawa da cikin amerika uh, da cikin mutanen amerika suna samun wato wata cuta da ake cin suna wato mana al-ikhtiab depression cutar damuwa da yawa da cikin amurkawa suna a samun kansu a cikin wannan cuta cuta ta damuwa ko mutum iji kawai komai ya tsani komai kyau hatta kansa ma ya tsani kansa kawai bari iji ya rataye kansa bari ya ɗauki bindiga ya harba kansa bari ika za ba ina ce da al'amur wani hidaya ina ce da al'amur wani hidaya ina ce da al'amur wani hidaya don haka wannan zancen banza ne da kake faɗa wato lalla alƙur'ani gaskiya ne kuma yana aiki a wasu mana a cikin al'ummar musulmai haka na asin binciken da aka gabatar a shekarar ta gabata cewa a cikin alwulayar mutahida a cikin alwulayar mutahida a shekara guda ana samun abu shafa aikin suicide da ya kai kimanin dubu talatin da biyu a shekara guda ana iya samun result da nan mutane da suke kashe kansu saboda damuwa da tashin hankalin rayuwa mutum zai kashe kansa kawai abin da aka tabbatar ke amma an zo ake wasu ne da al'amun wani hidaya ina suke da al'amun wani hidaya mu sai mun da mu alqur'ani yake aiki akan mu mu ne masu alqur'ani mu ne masu mai al'amun wani hidaya ulaika lahum al'amun wa hum muhtadun ulaika lahum al'amun wa hum muhtadun a sannan kuma a cikin wannan bayanin na sai magana akan ta'addanci ta'addancin da yake faruwa a a cikin kasashenmu na kaza na kaza na dafa bam kaza waye kawo ta kisa ta wani bawan Allah wai da aka tada bam da aka tada bam sai ya dinga abu da wada kuma tikitin sa zai tafi ina passport din sa kaza kaza kaza zai iya shiga turai yanzu an tada bam a guri kaza kaza shi guduwa zai ban Najeriya a to ai abin da faruwa wannan shi da kake turawa domin su hana mu zaman lafiya wanda duk mutumin da yake da hankali ya tabbatar da haka abu ne kawai na na su wannan abokan gaba da suke yaki akan kan ba a magana illa ba ta cikin addinin musulunci illa ba ta da alaka da alƙur'ani illa ta cikin da alaka da abokan gaba a domin ta sani a sai kada ko shubaha ta gaba a na an kada ko shubha ta gaba a shubha ita ya ga ko ta aya ta alqur'ani ita ma domin ubura cewa ita wannan aya ba ta aiki alqur'ani ba ya aiki wannan aya ita ba ta aiki ga abin da yake faɗa ayan nan ta biyu da ta uku cikin suratul talaq wa man yattaqillaha ta'ala wa makhraja wa yuzkuruna man la yatqin wa huwa dan ku da mafarki kuma ba a cikin cikin dace a teku musulmi ne za su gudu kasar kafirai neman arziki ko ba shi yadda su ɗauke su a masu mutu zan tsawance ya mutu zauna suna kai zuwa masallaci ina ya kuma ya fi ya tafi to ya kawo aya ta alƙur'ani ya ka da ta mutum da ta ba shi da alaƙa da alƙur'ani sai ya kasance ya shiga dawa ita ta wawai ta ƙilla ya za Allah kuma karaja wai zo masu na na wai kawai aiki ta wawai ta ƙilla ya za Allah kuma karaja wai rizuƙo min haisu man la ya hasasi haka alƙur'ani yake wai rizuƙo min haisu man la ya hasasi <laughs> ya san a ah, wani ki faɗa ta ga mu a tuma a sunna yaro dan karami za a tashi ma gyara ana alqur'ani yau sai ka kai tafsiri ko na dofal fara yaro dan karami ya fi ka iya alqur'ani ko bai fa ko ya gyara ko sai minan minankum Allah ya tafi haka alqur'ani yake ba ka alqur'ani yake ba da haka a fara sanin Alƙur'ani kafin a fassara shi a fara sanin waye Alƙur'ani me Alƙur'ani a fara iya yi ta kuna kafin a ce za a fassara ayan alqur'ani abin da ke faɗa cewa a ah, wai cewa idan kuna maganar ah, cewa mai tsakala da Allah makar da wurin kumin hansu da haka da isa musulmi suke cikin kuncin rayuwa cikin wahalhalu da kaza da kaza kuma alhalin an ce mai tsakala da alawun makar da wurin kumin hansu da haka me isa haka har ma za ka ga musulmai a suna nufewa a ruwan teku suna so za su tafi kasashen turai domin su samu arziki da a rushe security da kaza da kaza da kaza. Kuna in ka duba a ah, a wannan ayar Allah subhanahu ta'ala ya kawo shar'ai kamar da kawo a cikin wata ayar kuma ya faɗi Allah da Allah kuma kharab wanda ya tsoron Allah zai sanya masa mai mafita wa yarzuqu min haythu la yahtafi wa man tawakkala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligh amrihi qad ala Allah li kulli shay'in qadara wato abin da yake anan shine mutanen da yake magana cewa mutanen da suke nutsewa a cikin ruwa domin neman arziki domin su tafi neman arziki a zuwa wasu kasashen turai In kashe musulmai ne gaskiya ka zalunci musulmai mutane ne kawai na afirka mutane ne banta daga afirka kasashe sai kwanan su tafi turai domin su je haskaka su samu arzikin duniya ba magana ake wata musulmai wai suna tsallakawa ba mana imani musu kunci imani karya ne ƙur'ani karya ne da haka za su fita je su taya ba nan magana ba ce mutane yan afirka mabambanta da baka iya rasa wato a samu musulmi a cikinsu ba amma in kana maganar wannan matsalar mutane na afirka suke ƙoƙarin tsallaka ruwa ta bangaren libya da kaza da kaza da kaza a shekarun baya bana a shekarun baya ina tuna lokacin da a lokacin da ina saudiya a wani abu a wata karatu guda tsakanina da da wani ɗan ƙasar libya abdulaziz a cikin harami na maka ike yin tambayoyi ike cewa me isa a wani lokaci sau da yawa a nan ƙasar su libya ake samun mata haka suna zuwa aikatau mata wanda suke kamar yana ce sun ba musulmai bane nisa suke zuwa haka yana ga cikin tsirara suna zuwa aikatau a cikin gidajensu kawai lokacin samun tsallaka ruwa su tafi abin nan akan cewa an san haka ko a najeriya yake ta wasu ita eh, bai kamar da faɗa wani ba musulmai bane wasu da ba su da addini wasu kiristoci kaza kaza suke zuwa suke wani muka aikata muka zama mana yarda da shi almuhim wani mutane yawan nawa ma cewa ba magana ake ta musulmai wai suna tsallaka ruwa ba su je kasashen turai domin imani ƙarya ne ƙur'ani ƙarya ne suna neman su tayaya samu sanyi a ransu ba ba wannan magana ake ba alƙur'ani shine yake gadawa mai wato wana dan adam musulmi ne al ita ta masa mafita a cikin rayuwa dukkanin mu gabaki dan mun imani ne imani tsoron Allah mai shi ke samar da mafita a cikin rayuwa ba da mumini da ke shakka akan haka kan cewa imani da da Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba shi mafita a cikin rayuwa a cikin dukkanin abin da ya shafe shi kuma alqur'ani a wato akan cewa gaskiya ne wani zuƙumin hansu da ya fafi sai wato akwai shubha da ya ƙara faɗarta da alaƙa da da abin shafa ayon alqur'ani akwai gababin da nake so zan kai gare su ne a kan sa aimun afuwa saboda lokaci akwai shi da ya ambace ta a gaba da abin da yake cewa na na'am shi kanka wato a cikin ganinsa akwai magana da yake faɗa cewa a wa ƙasashen musulmai su da masu zama lafiya domin mai suna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin suna da imani a abusa a daga su manzon sallallahu suke samun mai ni'ima ta rayuwa ita zayyana mai kai cewa ya je wata ƙasa ta musulmai masu imani masu son manzon Allah wasallam ga abin da ya gudana ga abin da ya gudana ga abin da yake faɗa a cikin wannan bayanan nasa saboda shi ta harkarsa an kawo mana tarar tarar gasashen rago kuma rago ran rantsatse ba irin wannan busassu wanda duka san manzon Allah ya ratsa su raguna na albarma an ɗauki, an kawo tarar kaji na albarma cinya ɗaya ta ishe ka buɗe baki da sahur to ka zama mata shi wani da an yi kulkulin ragon da ya da an da sama daga najeriya aka fito daga najeriya muka mutu. kuma an ɗauke ka zama baka iya ciwo an kuma kawo irin kuskus an wanke shi da kayan kanshi an zuba masa wata irin miya da baka taɓa ganin irin ta ba an kuma aji to shi ne wani a ciki ba kama suna ya ce gashi kuna ma wannan aka kawai daga farko ya ci siyasa ciki ya fita ga kuma abu an kawo eh sai aka kuma ana haza mata ullauka da dilata kuma a ɗauke wannan a kawo muku yayin ice a kawo dara da yayin itace na ga kuma ga wancan dara da yayin itace ai ko kun gano su ko da gani da kun san ni masu ba ɗaya take da na kuma ko ku gani ba hoto ba ina ba ku labarin duniya ba ne ina ba ku labarin manzon Allah duk me ne sirrin wannan abu annabi ka dace da gaurin ba gaurayen ma ba masu zaki manzon Allah kasar shi yasa Allah ya saka ta wannan nema ba a zaki manzon Allah dunko dunko na manjin sarki a wannan kasa da muke wa yana magana kan sai a kauce na biyar sun kuma kawo kayan zaki na shaye-shaye da na da makalashi kayan alawoyi da abubuwa ku ga wasu na na azumi na gaba da na ana kar wasu na lasan ne amma wannan duk ku sani a cikin karatu to har har karshen dai abin da ke ta da labari cewa sun je wata ƙasa a a satuntar da kayan alasa idan da suka wannan ƙasar kama aljanna wallahi gashi an kawo naman kaji ba a gama ba an kawo bankararren rago kaza kaza kaza ka ijama bayan ake cewa wannan ai sun same shi na abu ta arzikin manzan Allah abu ta imani abu ta kawa da kaza da kaza da kaza sun san wannan sai ke da uwa yake magana kan Najeriya don haka in dai haza a bar kafara da suke su ci gaba da zagin manzan Allah ma'ana wannan kwantan da muke ciki ne za mu rasa ta kenan kuma da arnan faransa da karar suke zagin manzo Allah in dai har za a baka faran mutanen wani mutanen na kudu da suke zagin manzo Allah in dai har za a baka gabar da zagin manzo Allah sosai da araba kasa kage anan ya tabbatar cewa mai ce shi wannan imanin wa mai sa illaha din nan yadda kuma karara ita take aiki amma nan kuma an zo an ce ba ta aiki kage an samu tuka da warwara a cikin cikin zantansa a kan ulul musta'an sai kuma shi ba ta gaba a gurguje a yau kullum da aka yi gwamnati da kafirai da musulmai a na cikin da an ce daular musulmin da ba za ku gudu gaskiya za su nuna suwaye da Allah kalmomi wanda ce ya da a kira ko kira wannan tambayar shi ne ina alƙawarin nan ya kawo maganar cewa a ah, قال الله تعالى كتاب لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون kanta wannan ayar ita ma ba ta aiki akan musulmai ake tana aiki ya zaya a ce a duk lokacin da wakafarai za su yaƙi musulmai a yau suke galaba a kansu ita musulmai ke takaru abin da ya faru a afghanistan da kaza da kaza da kaza a libya da kaza da kaza duk wani abu mai kafarai da suke sun nasara lalle qur'ani baya aiki lalle qur'ani baya aiki kamar yadda faɗa a wal amsa akan wannan shubhar shine lalle wa'annan ayoyin suna aiki ولقد سبقت كلمة لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون وفدنا عليه شيء wato a sayidina ma'aura kake magana cewa ya haƙi sayidina ali ya kashe wane ya yi kaza ya yi ta'addanci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza mai isa bayan ya yi wannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya bashi nasara akan yaƙoƙin da ya da kafarai a wannan lokacin in kana magana cewa mu sa ne mu mabiyansa na ma'auya ne kuma mu biyan kaza da kaza shi sa qur'ani ba ya aiki akan mu mun ajiye ahlul baiti mai isa shi jagoran namu ita wannan aya ta aiki a kansa. yaƙoƙin da ya fi hat na islamiyya garuruwan da ya bubbuɗe jihadin da ya duk Allah ba shi nasara ikafa wato garuruwa buɗe garuruwa buɗe garuruwa sun daga yahudan rana buɗe garuruwa tun daga yahudan rana har faɗarta aikin da dole su kai har a tashi duniya ba wanda bai aikin da kai abu yaƙin eh, abu ta yaƙin musulunci da da'awa da rubuce-rubuce da kaza fi da duk aka yi musulunci wani dole su kai ya aka wani ai wani aya ta ai wani aya suka aiki a kansa amma mu ayan ba ta aiki a kanmu ba ai abin da ke anan shi ne mun babu aure a kasance shi ayan ba ta aiki a kansa ba ko a akan cewa shi ne iya isa da alimu ba sharatan misali har sai kuma ta shine ayan Qur'ani ba su aiki a kansa ba amma mai a sai ga shi a fili mun ga cewa kan cewa ayoyin Al-Qur'ani ne a sun fito su sun yi aiki a gare shi da kuma sauran khalifofi da suka biyo da suka biyo bayansa da cikin wato mana a abu da ya kafa daular umawiyya wanda suka yada musulunci suka yi jihadi sun daga mahudar ranar hamu fadarsa a hakiya sun buɗe garuruwa sosai sosai da gaske sun yi jihadi sun yaƙi ya aka so na an suka aiki a kansu haka da akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan abi dawud daga sauban radiyallahu anhu da haka wani mushkilin da ta faɗa na nasarar kafirai akan musulmai a halin yau ba zai rasa alaka da wannan hadisin ba da manzon sallam ibada ya bari cewa zai faru a bayansa manzon sallam yake ta yushikul umamu an tadda'a alaikum an tadda'a alaikum kama tadda'a al-akalatu ala kama tadda'a al-akalatu ila qas'atiha فقال قائل wa min qallatin nahnu yawma id abin da hadisin ke faɗa yake cewa manzon sallallahu ya ce al'ummatai sun kusata fita a ku kamar yadda mutane da ce cikin yunwa za su ta abin da suke kano za su su zagaye shi wannan ofistan wancan ofistan za a zo lokacin da al'ummatai za su yi muka haka sai sabon suke mashi kita kuma a lokacin muka ɗan ne a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal antum yawma idan kaseer kuna da yawa a nan lokacin walakinnakum wafa'ul kaw walakinnakum wafa'ul kaw wasa'ul sai ku kuma kun ji kuke a wannan lokacin ba ku da amfani kuna da yawa amma ka yi ka ɗauki ɗaiɗai kamar da ake ɗauki ɗaiɗai a wurin cin abinci wannan ɗebu wannan wannan ɗebu haka za a ce muku gashi kuna da yawa mai amma ba ku da amfani a wannan lokacin sai wasu wata ta wala yanzu an Allah min sudurikum musdur adukum da hadaka minkum shi ta karshe ma Allah ta'ala zai zare tsoron ku daga cikin zukatan kafare za su yana jin tsoron ku gaba ki haka ko Allah ta'ala zai jefa rauni a cikin ku wala yaqtulanna Allah ƙarshen Allah ta'ala zai jefa rauni a cikin a cikin zukatan ku sai wani daga ake cewa ya rasulullah kuma alwahan wahan ya alwahan yake cewa hubbud duniya wa karahiyatul maut za ku dawo kuna son duniya kuna tsoron mutuwa shine alwahan Allah ta'ala zai jefa wahala a cikin ku za ku dinga jin me san duniya da kin mutuwa Allah manzon sallam yayi gaskiya kuma kuma ayoyin alqur'ani suna aiki ko hayyo suna aiki Allah wancan shubuhohin da ya kawo da rashin hankali a ba daidai bane amma kuma akwai wata fa'ida duba nasarar da kafirai suke wa suke yi akan musulmai a halin yau a cikin yakokunan da ake na sabu dukkan wani yaƙi ma za ka fara a siriya da kaza da kaza da kaza to ban ka duba in ka kalli wani abun abu ka kalli na hakika za ga cewa musulmai ne suke nasara musulmai ne suke nasara dole zubar da dukkanin da ake musulmai ne suke nasara duk ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya fara a cikin hadisi da wato an imam Ahmad ya fitar da Abu Shafi ibn Hibban da Hakim da ka wato wato mar da da da ka wato da ya da ka wato shi wato mara kanu dari radiyallahu anhu daga manzon sallallahu alaihi wasallam yake ta lai ballighanna hada al-amr ma balagha al-layl wan nahar kita wannan al'amari zai kai zai kai inda dare da rana suka wannan al'amari na musulunci wani al'amari na alƙur'ani zai kai inda zai da rana sai kai ma'ana dukkanin duniya addinin musulunci ta ya gane dukkanin sassanin duniya gaba ki ɗaya hatta ba zai bar wani gida ko da guda ɗaya ba fasa Allah subhanahu ta'ala ya shigar da musulunci cikin wannan gidan bi izzi azizin aw bi zalil da izzar mai izza da suke kan mu da suke ga muminai mai da kuma mai wazin nazari da kuma ƙasƙantin maƙasƙanci shine karfe amma sai Allah subhanahu ala ya kai addini sai Allah ta'ala mai ya kaddara musulunci a dukkanin sassanin duniya sai sai wani kawai kita izan ya izin Allah bil islam wa zulun bi izin Allah bil kufr izza da Allah ta'ala ke kafafar mai addinin musuluncinsa da shi da kuma mai kaskanci da kaskanta da kafiri da yau ka duba kasashen turai me ke faruwa kullum musulunci ne yaduwa ta kamar wutar daji kullum ka an ce aka musulunci kullum ne ƴaƴansu wannan turawa su suke musulunta a yau kage a Syria ana kashe ku a Syria ana kashe ku a ina a ina a Baghdad a ina ana ta kashe ku ana muku ruwan bama amma san kuma suna faɗin musulunci shi ne nasarar da me wasu Allah subhanahu ta'ala yake tabbatar wa musulmai a cikin wannan kwanakin a cikin wannan lokacin da da wata anan muke ciki lalle ka ga mai ayoyin alqur'ani suna aiki wa inna jundana lahum al-ghalibun wala qasab wala qasab asqalmatu lil ibad al-muslimin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun lalle rundunar musulmai masu galaba kaga me wannan ayar ta yi aiki lalle tana aiki wannan ayar da kamar yake faɗa cewa wannan akan cewa ayan qur'ani ba su aiki ba lalle ayan qur'ani ne suna aiki sun yi aiki a jiya da shekaran jiya kuma yau ba suna yin aiki da aikin ayoyin Allah nan muna kallo wato dare da rana ko da yaushe a <laughs> sai wato shi ba ta kusan karshe ta kusan biyun karshe da za mu zanna shi ya faɗe ta ita ma ayati ce da alaka da haka daga abu da ke faɗa إذا يبارك الى اخر سوره التركه سوره التوبه قاتل الذين لا يؤمنون بالاخره ولا يعلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين العدل من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم يمتنون واجبا والجزيه عن يد وهم ساجنون منهم يواك ya kawo ayar cikin sura tauba da Allah subhanahu wa ta'ala ta qatil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir amma da ita ba ya qur'ani ba ita ma wannan ayatun ga bata ta ay <laughs> eh, Allah subhanahu wa ta'ala ta qatil ladina la yu'minuna billahi an ba la yu'minuna billahi haka wato ayat nan take ah, wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harama Allah wa rasuluhu wala yudinuna dole alhaƙin da dole otar kitaba haka zai da an yi dunwa musafir abin da Allah ta'ala ke cewa ya ku mu ne ku yaƙi waɗanda ba su yi imanin da Allah da ranar lahira ba ku yaƙi waɗanda ne ba sa haramta abin da Allah ta'ala ya haramta ku yaƙi wa mutanen da mai ba sa yin addini ne wanda yake na gaskiya ku ta ƙasa hata yi waɗin jirgin ta an yi dunwa musafir har sai suna ba da jirya an yadin wasu kaga suna cikin kaskanci da taɓewa sun zo suna mai kullum ta kuma kune masu fawa a kansu su sai ta cewa a nan a tsakanin musulmai da kafirai wa yake ba wani jijiya waya a cikin ƙasƙanci a yau mana wani aya ba ta aiki ita ma sai sai da ali ya fassara ko sai ya fara da ukul fara sannan wani aya za ta dawo tana aiki in ka duba wannan har ita ma a abinda za mu ce a kanta shine a hadisi na Abdullahi Umar da manzo Allah sallam da manzo sallam yake cewa idza tabayatum bil aina wa akhadtum aznab al baqar wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum ghullan la yanzuhu hatta tarji'u ila dinikum manzo sallam yake cewa idan kuka bar ne idan kuka tiliki ne mai da na kuma kuna tunikin al'ina ko tunikin al'ina da ake fada wa akwai sun aznab al-baqar akwai ana ta harkoki ne na kasuwanci na harkar dabbobi ne za a yi ka kaza mutum ya tunanin addini sai wannan ya rabitun bizar a kuma da harkar shuke-shuke shuka ka za a yi ba za a yi ba. wata raksumul jihad ko bar kokari akan addinin Allah duka nau'ikan jihadi kuka ajiye su ga baki ɗaya ba a yi kowa ya isi ga duniya sadan Allahu alaikum zulla to a wani lokacin Allah ta'ala zai sallata muku kaskanci da wulakanci da wulakanta la yarji'u hatta tarji'u ila dinikum Allah ta'ala ba zai fi da muku wannan kaskancin da wulakantar ba har sai kun koma zuwa ga asalin addinin ku asalin abin da Allah ta'ala ya ku a cikin rayuwar ku sannan me wannan kaskancin Allah ta'ala ne zai dauke muku shi a cikin aiki nan laifin mu ne ba wai laifin alqur'ani bane ko ba laifin ne wasu ayoyi bane ba ta aiki a'a laifin mu ne mu musulmi mu ne masu sako duk abin da ya duk abin da ya same mu ba laifi bane na alqur'ani ba laifi bane na fasara alqur'ani laifi ne namu na rashin aiki laifin ne namu na rashin aiki da alƙur'ani amma ba magana cewa wai ba a fassara shi ba nasa ba zai aiki ba ko an raba alƙur'ani da ahalul baiti shi sa Allah shi sa ayin ƙur'ani ba sa aiki wannan ba nan magana ba ce kwata kwata wallahi ta'ala musta'an a shi sa an ka duba a sharhi na wato na wato na na wato a kada ku sharhin auni ma'bud na adabi da yazo kan wannan ita kalma ta sallallahu alaihi zullan ita ce ai sagaran wa maskana a shi ne kaskanci da taɓewa da mai alwa'u zullin kharaj ita ce daga cikin nau'ika na kaskanci za ku tsinci kanku a ciki shi ne za ku kasance mai kuna ba da haraji haraji an gane kafare ku dinga ba su wani abu sannan su kyale ku fetur ne arzikin ƙasa ku dinga ba su sannan me za su kyale ku kuma amma ba kawai ta a haddasa musu bala'i a ƙasa da ku dinga bayarwa ne du shekara kada ka alamin sai sallar sallata muku wannan kaskanci idan ku bar mai abinda Allah ta'ala ya ce ku yi a cikin rayuwa kowa ita cewa ya wadatu ba ruwansa da addini ko ya nemi kuɗi wani ka tsaya ka ta harka wahala da addini kowa ita tafi kasuwa kai kowa ita tafi business to wannan shi ne illa ba wai illa wai a kan cewa ayan ƙur'ani ba sa aiki a ayan qur'ani suna nan muna karanta kuma suna aiki lafiya lau amma ka duba a lokacin da ya ja wani ayat da nake tsaron wani wani tafsirin nasa ga sanayi karama mamaki ya ja wani ayat da Allah ta dake ta qatil ladina la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir ku yaqi wanda ne ba su imani da Allah da ranar lahira ba a shekarun baya lokacin da ije misra ikada ya je misra kan cewa kaza ka kirsa kaza kaza kaza kaza kaza an ce kaza an ce kaza a yau kuna kirsa ciya da hadisan da yake ta ishara akan ce hadisan na banu Umaru da suka koya ta'addanci da kaza da kaza ga shi yau arnan ya kore su inda a ce ba a faɗin sa a baya sai a ce kaza kaza kaza kaza kaza amma ga shi mana hadisan da da man sanar ke mutu an annabi sallallahu alaihi an wata da yaƙin mutane wanda ba su imani ba har sai in imanin gani wannan hadisan na banu umayya domin su ne suka haifar da ta'addanci a cikin musulmai in ka ce wannan to kuma wannan aya za ta da ita an gane ba don haka a shi alƙur'ani yana aiki hadisai kuma tabbas hadisai na manzo Allah sallam a magana bani umar magana ta tsaya da kire da da kuma batanci da kake kokarin laifin kai magabata na kwarai da cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai wato mu ta karshe a cikin wannan muhabara bayan ya kawo da shigohin nasa ta kokari ya ba da amsa a wata fahimtarsa shi ga hanyar da za a bi a samu amsar an gane wasu wannan tambayoyin ko wannan shigohin gashi shine sai an ba hanyar da ya bi sannan ayin Qur'an za su dawo suna aiki ga abin da yake faɗa a takaice wato a tsohon ƙalubalen da ya lissafa a baya da tafiya fuskanta al'ummar musulmai amsa waɗannan ƙalubalen da ya faɗa suna da alaƙa da yaƙin sufuri da ya faru na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun da kawai lokacin matsalar take tun da a wasu cikin sahabbai aka samu saɓani tsakaninsu ta da bangaren sai da ma'awar suka yaƙi sai da na ali aka yaƙi tsakaninsu za ka da kawanan lokacin ayin ƙur'ani suka na aiki wannan abin da aka yi wannan yakin da ya faru shine idan yau ayan qur'ani ba su aiki har yau shi sa kullum sai taɗewa ga musulmai kullum sai asara kullum sai rashin jin daɗi kullum sai kaza kullum sai kaza wannan shine inda a ce wannan abin bai faru ba da mutum tunanin da sa da buwayarsa da kaza da kaza da kaza da wannan ƙarya sai zunzurutun ƙarya da rainin hankali shashanci da rashin tattalin kai ah, abin da ke faruwa shine idan ka ce wani technology da kake magana a kai da ci gaba ta fuskar harkar technology da sciences da kaza da arka da kafaran duniya suke da shi wai shi zai kwata ma cewa a kan ta qur'ani baya aiki inda ake yana aiki da yana hannun musulmai ci gaba yana hannun musulmai kan cewa kaza da kaza da kaza idan har hakan ne to ai ba na magana za ka yi ba magana ta gaskiya shine sai ka ce wato hatta musuluncin sahabbai lokacin manzana su salama musuluncin ƙarya ne domin a lokacin wato mutanen rum da farisa su ne masu harkar technology da cigaba na irin na wannan zamanin sabon suna cikin sahara da idan ana maganar farisa ba a maganar maka da madina a wani lokacin cigaba ta ce sa na alfarma da cigaba da saƙe-saƙe da gine-gine na zamani a wani lokacin amma ya aka yi ana suwa na ta'ala ibrahim manzan alaihi salam da sahabbansa nasara akan farisa da rumawa ashe ba wannan bi'iyar na technology da science shi ne yake da tawo safari akan gaskiya bane musulunci bai zo don wannan ba musulunci ya wani domin ya sheti dan adam su shiga aljanna ya wani domin rahama da hidaya wanda suka ta alqur'ani rahama da hidaya amma kamar kana magana cewa wai technology da kaza ai wancan lokacin ma ai haka ne ba magana wai wai an samu Allah ne tun lokacin yaƙi Sufyan ba wannan ƙasirci ne da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka zo kai magana akan sai da ma auya din abu kamar da muka faɗa a baya da an gama yaƙin Sufyan aka yi duk abin da aka yi daga baya da isa mu daula a hannunsa mai Allah ta'ala ya buɗa masa na falala Allah ta'ala ya buɗa masa ruwan kafirai ya kai musulunci hasaransa sai da ma auya ya kai musulunci hasaransa. haka da ta bayan ƴaƴan su jikokin suka cika bar jihadi suka kai mutunci har afirka har kasashen subhanallah an mutum da sanar mutum sai kan tarihi ko mutum da kan tarihi ko sai zai magana a waya hata akan tafsiri wala iyadu billah Allah ta'ala ya kiyaye kai haka na a a haka in karo in ka zo tarihi ba kaɗai nasarar da daula ta bani umayya A kar ya zata mun shine yake gwada ma addinin musulunci ya samu izza da buwaya bayan ya tsufe ne ba a shin tarihi da musulunci haka ne tarihi lokaci bayan lokaci karni bayan karni zaka ta tabda nasarori da izza da buwa da musulunci ya samu a bayan kasa eh, in kada kwa isa a tada ta wato mana a salahuddin al-awiyubi zai nuna ma haka yadda ya samu kuwa da ƙarfi eh, yadda ya yaƙi kafaran eh, duniya آه، كذا كذا كذا إذا أتوا بيت المقدس أنا لوقت خلاك إذا تدبوا وايد أتفاهم خلاك إذا أقول أنا سنا عيتي سنا عيتي تلوقت ما نصر هاي القرآن ضاع وأنا وصل بدي دي أنت عيت آه، القرآن حتى آه، أنا أنكر بتساريجا سنا أنكر أقول سهرين تكار ذي النعمة أبغى أعرف إيمان النعمة سلمة أنا لوقت لوقت ده ده أبغى نفهم هذه ده ده واتو wato abin da fana yake tattar na jihadi da ya faru tsakanin musulmai da kuma su wani mutane tattar da yawan da su gane da yawa al'amuran na ban mamaki za ka tabbatar da cewa mai wato abu ne da ake faɗa ake kawo shi domin a kaɗa da tunani lallai ayan alƙur'ani suna aiki lallai cewa ba za a jira wani mutum ya sa rubuta jaifin fara aljami'ul ashhar <laughs> min tafasir su kada fara sannan ayan alƙur'ani za su zama suna aiki ba a mutunci ne ayoyin mu suna aiki ayoyin qur'anin mu suna aiki su suna ayoyin qur'anin mu suna aiki a sun daga ana ta yi min isharar cewa da lokaci yayi a amin har ya kamata na na ainin dakata subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته malam Allah ya saka da alkhairi ba ta mai rubiyu abin da malam ya faɗa ba malam ya yi ainihin zamiya bayan ya sukuwa ya yi zamiya sosai yanzu za mu gabatar da malam abdulrahman ya mana taliki na ɗan mintuna lura da cewa lokaci ya ja malam bismillah bismillah rahman rahim والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah a matakin farko sannan muna godiya ga malam bisa da lokacinsa da ya yi ganin yiwuwar wannan muhadara ɗin tare da cewa yau gungun yi kanmu da wani nau'i na alhini mutuwar mahaifin ɗaya daga cikin ɗan uwa abokin da'awa mal abdurrazak muna mika ta'aziyya Allah ya gafarta masa Allah ya fi masa a takaice a gurguje saboda duba da yanayin lokaci malam ya riga ya faɗi duk abin da ake bukata sai dai misali wai larabawa sukan ce li kulli hasana la ta'addamu min al mala'in duk da abu ya kai ga zauda ya kai ga kyau baya rasa ka ce masa ga wani gurin a dan ciki alfa an fahimce ni fatan mu dai Allah ya zartar da mu a dukkan abin da zamu faɗa baki daya matakin farko abu ne buwa ne guda hudu zan fara da mataki na farko a gurguje malam ya yi magana na kuncin rayuwa ga shi wannan mutumin yake magana Allah ya shirye shi in ne shiri ba ne in ba mai shirya wani Allah kare mu daga sharransa ala kullum yakan buga misali ga duk wanda ya saurari wannan tafsiri nasa da ya kira da jawful faraf ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fada cikin alqur'ani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ula'ika lahumul amn wa hum wanda suka ga da gaskiya da tsafin da imanin da wani nau'i na zalunci ba Allah sai Allah ta'ala yake cewa ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun lalle su ne suke cikin aminci wanda al'amu nan ya haɗa matakai guda biyu zaka iya bada amsa cikin alqur'ani kamar san da Allah zai goranta ƙarshen ce Allah ya ta'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya tsayar da su daga nau'i na kuncin rayuwa sannan ya tsoratar da su daga nau'i na tsoro to me yasa musulmi tare da ga shi suke da imani kuma suka tsamci kansu a wannan halin ala an fahimce ni matsala ta farko magana kuncin rayuwa da yake yi wannan ba abu ne sabo a musulunci ba an fahimce ni ba dama musulunci ya jimo don gyara zukata a matakin farko kamar yadda malam ya faɗa sannan musulunci ya zo ne da tseratar da wannan al'umma din a ranar gobe kiyama domin tare da Allah launi lafiya zan ɗan kawo wani ɗan takaitaccen asari na wani hadisi na Umar ibn Khattab wata ran ya shiga masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta rabda shi a kwance da ya shiga sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farka a tare da shi ga nau'i nan na kwanciya akan tabarma abin tabarma ya dan babbayo na a kuncinsa sai ga cewa ya allah kai ne akan wannan yanayi وفارس الرومي أبسانج الدنيا جا فارس جا روم هنا اتنا واتا واتشنون الدنيا أما أنت رسول الله كان اتشنون إلي كيرا سبدائي بقى سيت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك يا رسول الله إيش يا ما يتم الله كروج ألا يبودا ومن الأمة تاكا كيف ما يتم الله صلى الله عليه وسلم سيباش عرفا يا أو في شك أنت يا ابن الخطاب أو في هذا أنت يا ابن الخطاب yanzu kai ma ka shiga cikin wannan kokonta irin wanda dan shugaban kowa ya shiga kenan yake awa fi hada anta ibn al-khattab kai ma har raunin naka ya kawo ne yake ibn al khattab sai ma ta Allah yake cewa ulaika qaumun aw kama qal ujjilat lahum tayyibatuhum wadannan al'umma ce da aka gaggauta musu jin dadin su a nan duniya mu kuma sai aka jinkirtar da namu jin dadin a ranar gobe kiyama ranar lahira kenan yace fahmadillah yau mu shi bai gode Allah wannan kenan tun a wancan lokacin kenan in dai zai kasance wata wata rayuwa shi ne ma'auni na imanin mutum to ga lokacin da ya fi kowane lokaci khairul karni qarni lokacin da ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cikin sa da mafifita sahabbansa amma tare da aka an samu nau'i na kuntun rayuwa to tun imanin ne yake aka sami matsala kenan ko koya ko koya magana ne ya sanci mai imani ba to ina ga dai amsar za ta fito wallahu musta'an da ya ce a lokacin rum da faris su ke watiyawa an fahimce ni ba shi sa wata amma za a faɗa cikin wani hadisi yace mal faqru akhsha alaikum ba fa talauci nake ji muku tsoro ba ga sabban Ya ce walakin akhsha an tufafa alaikum abinda nake jin tsoro shi a shimfida muku wannan duniya kama busiqa liman kana qablakum kaman da aka shimfida ta ga waɗanda suka gabace ku yace fata tanafasuha kama tanafasuha sai ku shiga ciki ku tarjejeniya wancan ya tafi ta wannan wannan wannan kowa ya kama neman duniya sai ma Allah ya tafi hulikukum kama ahlakatu sai ta halakar da ku kamar ta halakar da su wannan kenan ba shine ma'auni na wannan awo ba kenan kamar da muka faɗa sai abu na biyu a gurguje shine ma ya cewa ya aka aka samu zaman lafiya tare da cewa ma'aikin Allah ya alƙawaranta Allah subhanahu wa ta'ala alƙawaranta wanda suka imani su zauna cikin nau'i na misali walwala ta rayuwa sannan kuma su kasance ya su aminta daga tsoro duk suna cin al'am me yasa kasashen musulmi ba su aminta ba wannan magana ita ma ƙarya ce ga duk wanda yake rizar tarihi ga duk wanda ya san addinin da gaske bayan mazala sallallahu alaihi wasallama ya ji ya kyawace musulunci ya kafu daurorin musulunci sun kafu sai ibn abubakar radiyallahu anhu ya ƙara tabbatarwa sai ibn umar ya zo aka ƙara futuhat islamiyya aka buɗe manya-manyan garuruwa har daga cikin su da na faris da romulus a zamanin sai na da aka buɗe su kai aka fakko aka zo zamanin sai na aka zo zamanin mu'awiya musulunci ya shiga shine ya shiga italy sicily kenan ya shiga iberian kai na magana spain kenan wanda daga cikin aka samu manya-manyan maluma daga wannan wuraren wanda musulunci sai da dangana har wani yanki daga cikin faransa dole musulunci ta ganin ita ce mai izza a wannan lokaci so me sa wannan izzar ta bushe daga gurin musulmi abin tambaya a wancan lokacin me yasa izzar ta tabbata ga musulmi yanzu kuma ta bushe daga gurin musulmi shi ne hadisin nan da malam ya jawo matukar dukkan kuka yarda da ina kuka saba kowa neman duniya yake yi kuka fifita san duniya akan komai wa taraktumul jihada fi sabilillah kuka bar jihadi saboda Allah sai Allah ya saukan muku da rauni kuma ya fitar da haibarku, yana nan hadisi da ke sayo da ibban ba shi abin da ke faruwa ba yanzu eh tawakkal jihad fi sabilillah an bar jihadi dukkan mu kowa ba shi duniya malami duniya ɗalibi duniya dan duniyar ma duniya muka rabu da addinin ba ma ganin addinin shi ya gaba akan komai mun bar abin da aka halicce mu don shi to sai gashi haibar ta in aka ce kai ne musulmi alƙawari ne mazalla ne ya faɗa sharaɗi ne kuma daga sanda muka yarda da wannan dawa gashi na hadisi ya faɗa sai su da alaikum al'umman kama ta ta da al'akala ta fi ƙasashe sai ga al'umma sun muku ta eh amerika ta yi faransa ta yi germany ta yi ko ta ina kuma ta yanda za ku hanya ɗaya shi ne yayin da ba za wannan haibar taku da ƙimar taku ba za ta dawo ba hatta tarfi in ila dinakum har kun koma kan addinin to a kenan har iya guda ɗaya yayin da muka dawo kan addinin mu za mu dawo da wannan haifa ɗin tamu kenan shi ne amsa ga wannan magana a takaice magana ta uku wanda ta kusa da ta ƙarshe magana cewa ma farat na fil kitabi wannan kai tsaye shi ma jahilci ne da kuma rashin sanin tafsiri kamar yadda wani ya riga ya bashi amsa alkitab abin da ake nufi a nan allahul mahfuz muqaddara ma qur'anin ake nufi da na nufallin bari mu sallama dafu jidal <laughs> eh to misali ma farko ma firki san shi ai musulmi suka fara gano hakan kafin turawa sai da wanda bai sani ba kafin turawa musulmi ne suka fara gano haka tun kafin zuwan wa tun kafin mazo mazo ya Allah sallallahu alaihi wasallam tubul qarnain alexandria ko eh da sauransu har aka zo a cikin dalolin musulmi duk wannan teknoloji din da ake ta magana yau a kansa a duniya su wane ne hmm? musulmi ne ne misali a takaice ka ɗauki yawan misali ilimi na chemistry yana cikin ilimuka da ake zirgarwa da shi yanzu a duniya wa yana fata a chemistry shi ne jabir ibn hayyan abu musa shi ne fata a chemistry shi ne fito da abubuwa a chemistry har aka aka dinga faɗaɗa su har zuwa yau yana da littafi mai suna alchemist alchemist sunansa da turanci za ga suna masa jabir jabir suke sawa an gane ba he is ba suke of sai a lokacin da musulmai suka yi cewa duk sun koma da Allah kenan sai Allah ya buɗa musu su mathematics da algebra su uh, uh, uh, astronomy ilimin taurari ilimin sama su geography su wane ne alkawarizmi mutumin ne malami ne he's a father na mathematics da sauransu su wannan algorithm da kake ji ana magana su wannan table din da kake ji ana magana na mathematics duk shi shi ya fara fito da su aka san a duniya dauki physics da medicine ma medicine ba dai ake ta magana da sauransu da physics technology ibnu ishaq al-kindi he's the father of physics yana da littafi mai suna el-kindi ga irin su arrazi alfaradi da irin su abu raihan wanda abu raihan na shi ya fara ƙirƙirar wannan makamin da kake ji rocket a duniya shi ya fara kirkira irin su ibn sina yana da littafi abu sina scientist ne kuma medicine ne ya yi littafi akan medicine ya yi littafi akan philosophy ya yana da rubuce-rubuce akan mathematics astronomy da sauransu ga nan da yawa me yasa musulmi suka fara wannan ganuwar a lokacin da suka tsaya akan addininsu yanzu kuma addinin ne Allah ya jarrabe shi da irinsa ba abin da suke fi zage sahabbai shi kaɗai ya iya in ka ce wani kan shi shi wani gudunmawa ya kawo musulunci shi kansa bai sani a wancan lokaci Allah ya gadarwa musulmi wannan a lokacin wannan duk wannan abubuwan faɗa ke maka magana tsakanin daula ta banu umayya ne da daula ta banu wannan daula ta wannan abbasiya da kuma daula ta usmaniya ta wanda lokacin musulunci ya wannan mamayar baki ɗaya, ba ku a samu wannan raunin ba sai lokacin sultan abdulhamid wannan dududu abu shekara ɗari da hayaniya ba da ake wannan magana zuwa lokacin da aka ringa samun reserve great powers aka samu dauloli lokacin da aka samu rushewar daular rumawa ta hanyar napoleon bonaparte ya zo yaƙi daga kofi ya zo rusa daular rumawa har aka zo aka samu dagowar su britain aka samu ɗagowar daular su german su austria da sauransu duka wa ku shekara ɗari da hayaniya ba ga wanda ya san tarihi ya sani ko me ya ja wannan rikici ta da larabawa tun daga sanda aka tabbatar da zalunci dagowar wannan powers ɗin suka tabbatar da komawar banu isra'ila garin filistin duk shi ne ja wannan ƙungiyoyin ta'addashin da kake ji da bai na fito kenan daga can ya fito wannan a takaice da ce da wadatar lokaci da mu buɗe bayani sai na kuɗa ta ƙarshe ya yi ɗaura wannan duk wannan matsalolin da mahalar sai wannan shi ne dama abin da yake so ya fito da shi a tafsirin nasa duk ka cire nan kewaye kewayen yana so fice maka ganin girman sayyidina Abubakar yana so fice maka ganin girman sayyidina Umar kafin zai taba ku sai kai da ya gama kewaye kewaye sai kowa matsalar fifin don ya zagi kowa me ya haɗa fifin da matsalar technology a hankal sama me ya haɗa matsalar fifin ana magana kan kiran sayyidina na Usman da matsalar sauke da matsalar tabbatar da khalifanci da sauke gwamna da sauransu ba da kike fifin din ba me ya haɗa ta da modern technology me yasa bayan an gama fulfilin aka samu ɗagowar waɗannan islam muslim philosophers ɗin nan bayan Allah ya daidaitar da daula ɗin Allah ya tabbatar da sulhu tsakanin musulmi wannan kenan a takaice saboda karancin lokaci a na naktafi bihar na kadar bihar na kadar kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malamai Allah ya saka da alkhairi kuma tun da lokaci ya ja ba za mu tsawaita ba kuma muna roƙon nan gaba insha Allahu za a sake zuwa gabatar da wannan muhazara mai amfani wanda kuma um, bahaushe yana ce idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira amma jikin da ya aiki Allah ya ba ikon aiki da abin da malamai suka faɗa ko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa wa malamai gwiwa Allah kuma ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana da mun bambance tsakanin aya da tsakuwa musamman wannan al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum muna fatan Allah ya kai malamai gida lafiya shi kuma dan uwa malam bin Razzaq da Allah ya karbi mahaifinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kansa da rahama kuma ya sa aljanna ta zama koma gare shi mu ma yan uwan mu baki ɗaya musulmi da su zama mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna su zama kuma a gare mu yanzu za a kira sallah sai mu gabatar da sallar isha sannan kuma wannan muhadara an tsaya kenan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah